وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo ashirin da shida ga watan tara dubu biyu da bakwai muna cikin suratul furqan surata ta ashirin da biyar za mu tashi aya ta 63 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ibadur rahman ibadur rahman bayan Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka keɓanta a gare shi kalman ibad kuma a raba ta zuwa ar-rahman wannan shi ake kira idafatu tashrif wata Karim, wata bajil mutunta su akai darajta su akai kimanta su akai da aka ce bayan Allah ar-Rahman mudaf da mudafin ilaihi ibad mubtada marfu'un bid-dhamma adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudaf ar-Rahman mudafin ilaihi jingina wato bayin da aka yi zuwa ga ar-Rahman su suna bauta kenan Allah Ya ne musu rahama shi yasa aka jingina ibad ar-Rahman kenan ta hanyar bauta ake samun rahamar Allah ta'ala yasa aka ce su bayi ne shi kuma Allah arrahman ne kenan ta hanyar bauta ake samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan ce musu bayin arrahman ya nuna su ba bayin kowa bane kenan bayin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi kadai sannan fito da sunan arrahman raddi ne ga masu cewa wa man rahman a nasjudu lima ta'muruna وزادهم نفورا وهم يكفرون بالرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله asma'ul الحسنى kenan ibadar su tsantsa take ga Allah shi kuma Allah ta'ala ar-Rahman ne domin sunan Allah ta'ala ar-Rahman yana cikin ka'idar da muka baya cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun suna ne na Allah alam kuma yana tattare da sufar Allah subhanahu wa ta'ala wa yarhamu man yasha yana rahama ga wanda ya so rabbana ita kulla shay'in rahmatan wa ilman Allah ka yalwaci komai da rahama da jin kai wa rahmati wasi'at kulla shay'in فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون to waɗannan bayi za a faɗi siffofinsu yace zina. wannan shine khabaru mubtada mabni ala al-fathi fi mahalli raf'in ibadur rahman bayan Allah ta'ala ar-rahman allazina yamshuna ala al-ardi wanda suke tafiya a ban ƙasa haunan da nutsuwa da kuma bi a sannu ba sa tafiya wacce akwai shishigi a cikinta wala tamshi fil ardi marahan inna lan takhriqa al-arda wa lan tabluga al-jibala tula wa qasid fi mashyika wa ghabut min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir sai Allah ya fara tun daga tafiyarsu wato su bayin Allah tafiyarsu ma ta bambanta basa tafiya da akwai takama da jiji da kai da fankama da nuna isa da girman kai sannan basa sa tafiyar da akwai daudu daudu da rauni da kuma wato kasala a jikinta tafiyar su matsakaiciya ce shine Allah ta'ala ya ce haunan ai mashyan ruwaidan tafiya ce da akwai wato abinan nutsuwa in ka ga tafiyar kasan tafiya ce ta mazaje tafiya ce ta babu girman kai babu kuma kasala a cikinta matsakaiciyar tafiya ce sannan da Allah ya mana magana akan tafiyar su ma ta bambanta da tafiyar mutane su tafiyar su babu takama da fankama da nuna isa a ciki sai kuma Allah ta'ala ya dawo kan harshen su zai mana magana akan harshen su domin dama waɗannan amanoni guda bakwai su ne idan mutum ya kiyaye su yake zama cikakken bawan Allah na farko kafarka ina za ka da ita sannan hannunka me za ka ɗauka da shi me za ka bayar bakinka me za ka faɗa da shi me za ka ci idonka me za ka kalla da shi kunnanka me za ka ji da shi waɗannan su ne amanoni guda bakwai da mai risala ya ce Allah ya taimaka mana wajen kiyaye amanonin da ya bamu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun dan haka hannu da kafa da ido da kunne da baki da ciki duka waɗannan da zuciya duka sai an tambaye su abin da suka aikata ko aka aikata da su hatta fatan mutum sai ta ba da shaida a gaban sa ranar alkiyama a mutum zai ce lima shahidtum alaina zai ce wa fatarsa yaya kuka ba da shaida a kanmu qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay Allah da iyadda komai yayi furuci mu ma shi ya yadda mu yi furuci din sai Allah ya ce wa iza khatabahumul jahiluna idan jahilai suna tattaunawa da su aljahlu malamai sun kasa shi gida biyu akwai diddul ilmi akwai diddul ilmi akwai jahilci kishiyan ilimi akwai jahilci kishiyan juriya gaɓowawa sakarai ana kiransa jahili wanda baya iya jure ma wasu abubuwa da suke da mahimmanci a rayuwa a jure musu shi ake kira diddul hilmi akwai diddul ilmi to nan duka biyun ake nufi domin duk wanda ya kasa jurewa a cikin tattaunawa to ya nuna rashin ilimi ya nuna rashin juriya to abdul ilmi kuma malamai sun kasa shi gida biyu akwai aljahalul murakkab akwai aljahalul basit aljahalul murakkab rajulun la yadari wa la yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba shine aljahalul murakkab aljahalul basir rajulun la yadari wa yadari annahu la yadari mutumin da bai sani ba ya san bai sani ba wannan shi ake kira aljahalul basir wato jahilci bai sani ba bai san bai sani ba kun ga jahilcin ya zama hawa biyu bai sani ba ita ma bai sanin ba bai santa ba jahilta fa'adaita al'uluma wa ahlahu كذاك يعادل علم من هو جاهل إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري ولو كنت تدري أو تدريت لم تكن تخالف من يدري على علم ما يدري وأنت لا تدري إذا بك سني با بك تنبي وندي سني با يسند كي أبن دي سني با وند كي بك سني با تقع ذاك سني da kana tambayar wanda ya sani ya sanar da kai abin da ya sani to sai ka sani ka fita daga nana sani wal mar'u yajhalu thumma yajhalu annahu zul jahli fi athar dalali wa ma mutumin da bai sani ba ya kuma jahilci bai sani ba to ya zama ribataccen bata wanda ba za a fito da shi ba an ce wai jahili ne ya hau kan jaki sai jakin ya yi waka yace wa qala hamiru hakimu yawman law an safa daru ana arkabu li'annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkabu ice da za a yi hukuncin gaskiya in na kai shi gona shi kuma ya ɗauko ni ya dawo da ni domin shi bai sani ba bai san bai sani ba ni kuma ban sani ba na san ban sani ba kenan jakin ya ɗan ɗara mai jakin da baya zuwa makaranta to shine kun ga rashin ilimi illa ne shi yasa Allah ta'ala yace wa laysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara adu innama tawbatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin malamai suka ce jahala anan duk wanda ya sabawa Allah duk karatunsa jahili ne so da kasa jurewa ga barin saban Allah shi ma jahilci ne to shine Allah ta'ala ya ce wa idza khatabahumul jahiluna jahilai marasa ilimi ko jahilai marasa juriya gaɓaye wawaye in suna tattaunawa da su suka fahimci a cikin maganarsu akwai jahilci da rashin fahimta ƙalu sai su ce salamun aminci su ce aminci ai kaulan yaslamuna minhu fihi min al sai su faɗi maganar da za su kubuta daga aikata jahilci ma'ana ba sa mayar da mummuna da mummuna sukan yi afuwa su yafe idan mutum ya gaya ma mummuna kai kuma sai ka mai masa kyakkyawa shine qalu salaman sun faɗi magana wanda suke kubuta daga wannan wai za su sami ullaga wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilina sai su salamun alaikum la nabtagi aljahilina su ce amince tabbata gare ku ba ma neman wato jahilai ma'ana ba ma aikata ba ma mayar da jahilci da jahilci sai mu faɗi maganar da ta dace bayan Allah ta'ala ya yabi bakinsu cewa maganganunsu suna da ma'auni na shari'a abinda za su ce kuma ya yabi tafiyarsu a cikin tafiyarsu akwai bauta a cikin maganganunsu hatta wajen tattaunawarsu da waɗanda suka saba musu sukan yi ƙoƙari idan ka yi musu mummuna su mayan maka da kyakkyawa wanda wannan ɗin ma wani muhimmin al'amari ne na wajen kula da baki sai Allah kuma iya bi ibadarsu ya ce wallazina yabituna su ne kuma waɗanda suke kwana sujjadan wa qiyaman suna masu sujjada suna masu tsayuwa li rabbihim ga Allah ta'ala mahaliccinsu wato suna qiyamul laili suna shafi'i da wutiri suna yin asham suna tarawihi suna yin wato dukkan sallolin dare da tahajjudi duk waɗannan sunaye ne na sallolin dare تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون shine Allah ta'ala ya ce wato waɗannan mutane za ka ga kuiɓin jikinsu ya nisanta daga shimfiɗinsu da daddare suna tashi suna masu yin wato ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala kanu ƙalilan minan al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna sun kasance kaɗan suke yin bacci da daddare kuma lokacin sahur suna masu istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala da kun ga anan an yabi sallar dare kuma an nuna mutanen kirki ne suke kiyamun laili har annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin abubuwan da ya lissafa na mana mutum ya dawwama a kansu zai zama mutumin kirki ya ce ka dinga sallah da daddare nasu niyamun mutane suna bacci ka tashi kai ta sallah ko raka'a shafi'i da wuturi kai imamu ahmad ya ce mutumin da baya shafi'i da wuturi in ma ya bada shaida a kota ka a karba ita domin yana ga shafi'i da wuturi shine mafi karantan abin da mutum zai sallata da daddare kuma duka ba zai wuce minti goma ba to ya a ce a cikin awa ashirin da hudu ba za ka iya ware minti goma da daddare ba ka yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka qumul layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alayhi waratil qur'ana tartila sai ce inna sanulqi alayka qawlan saqila so da ka yana daga cikin ibada mutum ya tashi ya dinga yin sallah da daddare ko da raka'a biyu ne ya kuma yi watiri wannan yana daga cikin siffofin mutanen kirki wallazina su ne kuma waɗanda ya na suke cewa rabba nasrif anna Allah ta'ala ka juyar gabarinmu ka kiyaye mu azaba jahannam ka tsare mu azabar jahannama ka juyar da azabar jahannama gabarinmu wato kada mu haɗu da azabar jahannama kada jahannama ta haɗu da mu saboda Allah ta'ala ce inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa gassaka suka ce to Allah ya tsare su a azaba jahannam wato azaba jahannama tashin hankali ce domin wuta a cikin sallolinmu na farilla in mun zo kafin mu sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana wasu addu'o'i da zamu yi muna ce alamana alamana a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dijjal kuma Allah ce hazani khasman iktasamu fi rabbihim siyabu كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد kunga wuta kenan Allah ya ce ‘yan wuta za a yi musu riga da jahannama a yanko wuta a yi musu riga da ita sannan a shayar da su ruwan zafi sai ya narka dukkan kayan cikinsu gabaki ɗaya sannan ga gudumar karfe kuma ana dukan su da ita da aka ka nemi tsari da jahannama ittaqin nara walau bi shiqqi tamra ka kiyayi kanka da wuta ko da ka bayar da tsagin dabino ka ce Allah ka tsare ni wuta yana da muhimmanci inna azabaha lalle azabar jahannama tabbas aka kawo inna wato kamar wannan jumla ce ta aliliya me yasa muke neman Allah ya tsare mu daga azabar jahannama sai ce inna azaba jahannama lalle tabbas dahir azabar jahannama kana garama ya kasance wato mai tsanani ce algaram malamai sun mafassara guda biyar malam sa'idu an roto daga sa'idu abu sa'idu khudiri yana cewa abinda ake kira garam shine da'iman wato inna azabaha kana garama a wannan fassara sai mu ce haƙiƙa azabar jahannama ta kasance tikir ba za ta yanke ba ga wanda suka shige ta sannan arwaito daga bahaku daga abdullahi dan abbas shi kuma ya fassara inna azabaha kana garama ai muji'an lalle azabar jahannama mai ciwo ce tana sa mutum ciwo a jikinsa sannan arwaito daga ibnu sa'ib shi kuma ya yace inna ha kana garama ai mulihan azabar jahannama ta kasance mai naci ta ta cin namun mutum tana cinye masa fargo da kwakwalwa da jiki duka to shine ma'anar muliha din shi yasa ake kiran garin ne neman bashi ko wanda zai nace sai an biya shi bashinsa. sa ibnu ya yace ai la yufariqu baya rabuwa da mutum sannan arwaito daga abu ubaida yace inna azabaha kana garama garaman din ya fassara shi da halakar ai azabar jahannama ta kasance ƙarshen halaka Allah ya raba mu da ƙarshen halaka sannan arwaito daga malaman luga suka ce algaram fil luga ashaddul azab inna azabaha kana garama azabar jahannama ta kasance mai tsanani ce wani mawaƙi yana cewa wa nisari wa yawmal jifari kana azaban wa kana garama ai kana ashad in kasance mafi tsanani kamar yadda malam zajjad ya faɗa innaha kuma ita wannan azaba ta jahannama sa'at ta munana ta munana mustaqarran ta zamo matabbata wa muƙaman da kuma gurin zama tur a ce makomar mutum jahannama kuma gurin zamansa jahannama dan mutum ya gama yawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami nata ɗaya mala'ika dubu saba'in ne ya rike shi shi ne sai yake cewa waji a yau izin bi jahannam za a zo wannan rana da wutar jahannama Allah ka tsare mu ta jahannama na'am والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا su ne kuma waɗanda iza an faƙo in za su kashe kuɗinsu al'infaq riga za ka siya mota za ka siya gida za ka siya aure za ka yi abinci za ka ci duk ga baki ɗaya abin da za ka kashe kuɗi a kansa ana kiransa infaq an faƙa malahu fi kaza saboda Allah ya ce wallazina idza anfaqu su ne waɗanda idan za su kashe kuɗinsu lam yusrifu ba sa yin barna wa lam yaqturu ba sa ƙauro domin barna da ƙauro dukansu laifi ne wa kana baina zalika qawama ya kasance ciyar wasu baina zalika tsakanin barna ne da ƙauro ƙawaman ya zamo daidaito tsakanin biyun daidaito tsakanin biyun ma'ana ba sa ƙwauro don ƙauro laifi ne ba kuma sa abin nan israfi barna ita ma laifi ce kun ga wannan shine wato tsarikan da ake gudana da su yanzu a duniya tsarin gurguzu da tsarin jari hujja shi tsarin gurguzu shi ne tsarin da aka gina shi akan ƙauro kowa ba zai mallaki kuɗi ba kamar yadda tsarin da ake a cana idan mutum ya yi kuɗi da yawa a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati aka duba aka ga ya wuce yadda ya kamata ya zama kawai sai a yanke hukuncin kisa kamar kwanan can baya an kashe wani babban alkali ta hanyar fille masa kai a cana wai saboda yana da wani babban supermarket da aka duba aka ga abin da ke cikin supermarket din ya ninka ninkin ba ninkin na abin da yake samu a bangaren albashinsa na alkalanci sai aka tuhume shi da ya ci hanci aka fille kansa su can ba a kuɗi kai kuɗi da yawa ko kai musu fata sai su fille ma kai ka kun su tsarin cewa ba za ka mallaki kuɗi ba kuɗi na ƙasa ne na gwamnati ne na hukuma ne wannan ba tsarin musulunci ba ne haka kuma tsarin jari hujja wanda amurka ta ɗauka ita kuma na cewa a bar wasu su yi waso so su yi rubda ciki su yi handuma su yi wawura su yi babakere su zama 'ya'yan gafiya 'ya'yan beraye su sakace su sace su ɗebe su kwashe su tattare dukiya al'umma duka su zuba ajihunsu su kadai to wannan kuma tsarin jari hujja ba hujja jari ba a'a jarin shine hujjarka ina hujjarka sai ka taba ajihunka jari hujja kenan ba hujjarka ce jari ba kamar yanzu mu da muke da hujja to a gurin su ba mu da jari mai jari shi yake da hujja ba mai hujja ba ne yake da jari shi kuma tsarin musulunci hujja jari su kuma jari hujja ina hujja ka kawai sai ka zaro kuɗi ka karkada to wannan tsarin da ke barin mutane su mallaki mugun kuɗi ta hanyar tsotse da matse da tsebe da kwashe da wawure da ɗebe dukiya al'umma su kadai wannan tsari ne da babu tausayi babu rahama babu jin kai a cikinsa to kun ga shi kuma tsari ne na almubazziranci wasu su sha wahala dubunnai wasu su kwashe su kadai su dinga jin daɗi kawai su da iyalansu sauran jama'a suna cikin wahala babu wuta babu ruwa babu tsaro babu harkoki ba jin daɗi na rayuwa sai su kadai da iyalansu kawai suke jin daɗi kuma dukiyar ba wai neman ta suka yi ta hanyar gumunsu da wahalarsu ba dukiya ce ta al'umma da aka bayar ko a local governments ko a jahohi ko a ƙasa ai aiki ko a wata ministry kawai sai wani ya shiga kawai ya ɗebi rabonsa ya fita to wannan tsarin da yake ba da dama a irin wannan wanda shine tsarin amurka kamar yanzu yakin da ake yi a iraki yaki ne da manufayinsa abu uku na ɗaya don a karya dukkan wani musulmi da yake da ƙarfi a duniya to an gano a lokacin kuma ƙasar iraki ta taso da ƙarfi na makamai don duk gaba ta tsakiya in banda iran da ta taso yanzu ba wata ƙasa da ta kai iraki ƙarfi kafin a karya ta na biyu dan a ba wa 'yan mishan dama su yada addinin kiristanci a gurin na uku dan a ɗebe mansu shi yasa duk 'yan kabinet ɗin gwamnatin bush kowanne yana da kamfanin mai da suna ga ko dai a ba su kwangila bayan sun rugurguza iraki a ba su kwangilar sake gina ta sannan kuma su saci man kasar su je su yi amfani da shi a wajen biyan bukatunsu akwai wani ba da ake kiransa michael abin nan mo michael mo ya rubuta littafi stupid white men farin mutum ne wawa sakarai dolo a cikin littafin ya faɗi manufofin gwamnatin bush wanda kawai manufofinsu wannan ne sace kudin gabas ta tsakiya shikenan hatta sojojin na haya ne abubuwan da yake faɗa wato da wanda commentary da ya in ka gani zaka sha mamaki na yadda kafiran nan suke wulakanta musulmi da kasashen su to dan haka waɗannan tsarikan guda biyu tsarin ba mutum dama ya yi mugun kuɗi ta hanyar da bata dace ba da kuma tsarin da ya hana a yi kuɗi kuma ta hanyar da ta dace to waɗannan duk sun saba tsarin musulunci a tsarin musulunci ko miliyan nawa zaka mallaka in dai halal ɗinka ne kai ka nema ta hanyar noma ko ta hanyar kiwo ko ta kasuwanci ko ta aiki ko ta kwangila ko ta waye ta hanyar da ta dace da shari'a da ka'ida ko biliyan nawa zaka mallaka in dai kana zakka kenan ba matsala to kun ga ashe waɗannan tsarikan guda biyu da tsarin jari hujja da tsarin gurguzu tsarika ne da suka sabawa addinin musulunci ta kowace fuska to shi tsari ne matsakaici kuma rayuwar kama in kana tsakaita ta akan ka kai kadai zaka ga cewa da wuya ka dinga samun matsala kada ka dinga yin tufafi masu tsananin tsada kada ka dinga yin masu tsananin arha ka dinga bi tsakiya ko da ku kana da halin da za ka yi mai tsadar to ka dinga yin tsakiya gidanka dukiyarka abin hawanka komai naka ya zamo tsaka tsaki ba can koli koli ba ba kuma can kasa kasa ba wala tuj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti fataqa'u da maluman mahsura Allah ya ce kakka makale hannunka a wuyanka me ake nufi kakka zamo mai ƙauro sannan wala ta bastaha kullal basti kak kuma ka saki hannunka gaba daya ka zama mai almubazziranci shi yasa wani yace la khaira fil israf babu alheri a cikin israfi sai ni balarabe yace kuma la israfa fil khairi babu kuma israf a cikin alkhairi ma'ana ko miliyan dubu gare ka in zaka kashe shi a hanyar Allah baka israfi ba domin ga na abubakar ya ɗauko dukiyarsa duka ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga ta aje a yada addinin Allah manzo Allah ya ce nawa ka bawa iyalanka ya ce Allah da manzansa sayyidina Umar ya ɗebo rabin dukiyarsa shi ma ya bayar ya ce aje a yada addini manzo Allah ya ce nawa ka bawa iyalanka ya ce rabi na ɗauko rabi na kawo rabi na ban musu na kawo rabi na bawa iyalai na rabi to kwanan nan wani Bill Gates a Amurka wanda yake da kamfanin kwamfuta ya ɗauki kuɗinsa biliyoyi ya ba ya ce a je a raba wa ƙasashen talaka gaba ɗaya dukiyarsa ya ɗauka ya bayar har 'ya'yansa suka kai ƙara cewa sai an ɗeba musu wani abu aka ɗauka musu biliyoyin dala a ciki ragowar ya ce duk a kai ƙasashen da suke cikin talauci da yunwa a je a rarraba musu a sai musu magunguna mun ga ba musulmi ne amma ga can ya ɗauki wani hali mai kyau na musulunci ya aikata shi ne ya ba da dukiyarsa duka yanzu wani zakka ma kawai haƙƙin Allah a kai sai dai a babbaka shi zakan nan da sai kana da miliyan ɗaya sannan za ka fitar da dubu ashirin da biyar rabin miliyan zakata dubu goma sha biyu da ɗari biyar dubu ɗari biyu zakata dubu biyar dubu ɗari uku zakata dubu bakwai da ɗari biyar me dan ka ba haya talaka dubu bakwai da ɗari biyar a shekara me dan kana da sai kana da miliyan arba'in sannan za ka fi da miliyan ɗaya ba kowa gare ta ba amma sai shaidan ya zo ya hana mutum ko in ya fitar din sai shaidan ya ce kakka ba su da yawa su ma su kuɗi yayyaga ta gutsuntsuna ta yi hikkun nan hikkun nan mutsul mutsul guntu guntu dan hikkun nan sai da ka ba zai ba ku yadda za ku mora ba sai a ba ku kaɗan kaɗan shi yasa malamai suka ce a aƙallan zakka ka ba mutum abin da zai ci wata shida ko bai fita kasuwa ba in da yawa in mabukatan da yawa kuma zakkar da yawa to sai ka ba su dan abin da dai za su dan tashi kamar dubu arba'in arba'in hamsin hamsin ɗari ɗari amma an baka dubu biyar dubu goma wani ma baya ba da goma ai wani dubu ɗaya ɗaya ke ba wani ɗari biyar biyar ma to malamai ku sun ce a baka kifayatu sanatin abin da zai ishe ka shekara au kifayatul umri in ma dukiyar da yawa masu bukata yan kaɗan a baka abin da zai ishe ka har ƙarshen rayuwarka a ce malam nawa kake ci a wata dubu goma to ga dubu ɗari da ashirin na shekara kai kuma fa nawa kake ci a wata dubu biyar to kai ga dubu sittin na shekara kai fa jari zan yi to gashi idan ka ba wanda zai juya ta shi ma yayi kuɗi to zakkarka ta ɗore kenan har abada za ka ta samun lada amma in ka bani na kashe to nan kana bani ina kashewa ladan ya yanke amma in ka bani yadda zan juya ta nima na samu to sai Allah kai ma ita duk wannan ladan da zan juya dukiyata da wanda nima zan ba kai ma zaka ka ta samun lada a ciki shine Allah ta'ala ya ce wa kana baina zalika qawaman in an ce qiwam abinda zai ishe ka a rayuwa qawam kuma abinda ya zama madaidaici ba mai yawa ba ba mai kadan ba na'am والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله sune kuma waɗanda la yada'una ba sa kiran ilahan akara wani abin bauta daban ma'allahi tare da Allah subhanahu wa ta'ala addu'awa nan yana ɗaukan ma'ana biyu du'a'u mas'alatin au du'a'u ibadatin ma'ana ba sa roƙon wani Allah ta'ala ya biya musu buƙatar da ba mai iya biyanta sai Allah ko kuma ba sa kiran wani Allah cewa da ma'anar bauta lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ fahu. wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dalal sannan da ta biyu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina wane ne yafi bacewa fiye da wanda yake kiran wani Allah wanda ba zai amsa masa ba har ya zuwa ranar alkiyama su kuma rafkanannu ne ga barin kiran da ake musu sannan Allah ta'ala ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati kun ga an ce da kiran anan yana nufin kiran biyan bukata ka daga hannu ka ce ya Allah biya mun bukata to wannan shi ma ana kiransa addu'a du'a'u ibada da du'a'u mas'alatin du'a'u ibada ka tashi ka yi sallah ka yi azumi ka bi iyayenka ka kyautata ‘ya'yanka ka nemi ilimi ka sada zumunta duk wannan ka yi ƙiyamun laili ka shafi'i da wuturi ka yi itikafi wannan duk ana kiransa du'a'u ibadatin ka ɗaga hannu ka ce ya Allah yaye mun bala'i yaye mun tashin hankali biya mun bukata ɗaukaka addinin musulunci kaskanta kafirai wannan kuma ana kiransa du'a'u mas'alatin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi yarshuduna to Allah ta'ala yace waɗanda ba sa kira kira na bauta ko ba sa bauta wa ilahan akhara wani abin bauta daban da bai cancanta ba domin duk wanda aka bauta ba Allah ba to ba a sanya bauta inda ta dace ba to wannan shi ake kira shirka mun yi bayani ba cewa shirka ta kasu gida uku akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar akwai ashirkul khafi ashirkul khafi sai dai Allah ya tsara mutum ashirkul akbar malamai suka ce gida hudu ce akwai ashirku fil ta'a akwai ashirku fil mahabba akwai shirkul irada wal qasd niyya akwai shirkul da'awa kiran wani Allah son wani fiye da Allah ko daidai da Allah yi ma wani biyayya wajen sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wato karkaɗe zuciyarka daga lahira ya zamo baka aiki dan Allah sai dan ka samu duniya kawai wannan shi ma nau'i ne na ashirkul akbar ashirkul akbar kuma shine riya yin aikin da Allah ya sa ka dan ya baka lada ka yi dan wani igani iya ba maka wannan sai dai neman tsari ashirkul khafi shi ake kira ashirkul lafazi akan bakinka ka dinga faɗa wasu kalmomi da baka san me kake cewa ba kamar yadda wani sahabi ya kwanta bacci sai ya mafarki ya ga Yahudi, sai ce ba yahudan ni'mal qawmu antum ayuhal yahud laula annakum taquluna uzair ibn Allah sai ce ni'mal qawmu antum ayuhal muslimun laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha'a Muhammad sai ya gamu da nasara yace ni'mal qaumu antum ayyuhan nasara laula annakum taquluna isa ibn allah sai ce ni'mal qaumu antum ayyuhal muslimun laula annakum taquluna ma sha allah wa sha muhammad da yawa yi gari sai je samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ga abin da ya gani a mafarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara sahabbai yace ɗayan ku je ya yi mafarki ga abin da ya gani ya kuke nema ku mai da ni kishiya ga Allah in za ku ce masha Allah ku ce masha Allahu thumma shi'ita amma ku da cewa masha Allahu wa ita sai dai masha Allahu shi ita in kuka yi haka kun bambanta ni da Allah subhanahu ka ce in Allah ya ga dama sannan kai ma ka ga dama kenan ganin dama Allah ya bambanta kenan ga ganin daman mutum kuma ganin daman mutum yana bi ne ga ganin damar Allah ta'ala wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin to kun ga wannan sai shine ake kira ashirkul lafzi kawai misali mutum ya tashi rantsuwa ya ce na rantse da Ka'aba ko na rantse da kwaran kwatsa ko na rantse da aradu ko tarnatsa ko kabarin uwa a bayani akan ashirkul lafazi wanda ya haɗa da irin wannan na rantse da ka'aba na rantse da kwaran kwatsa ko tarnatsa ko aradu ko kabarin sarkin musulmi ko rawanin sarkin musulmi duka waɗannan akan ce a rantse da su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya ja bakinsa ya shiru to wanda ya faɗi wannan ba za ka ce ya yi shirka ba don bai san cewa abin yana da muni ba shi ake kira a shirkun lafazi abin da ka faɗe shi da kyakkyawan manufa amma ba ka san hukuncinsa ba shi yasa malamai suka ce idan mutum ya aikata abin da ya saba wa Allah ba a yi masa hukunci sai an samu ashurut wal mawani hatta ta tumma shurut wa yantafi al mawani al to idan mutum ya faɗi lafazin da a lafazin kafirci ne to sai a duba wanda ya faɗa ɗin misali shiddatul farahi ne ko shiddatul ghadab ne ko aljahalu ne ko nasha'a bi baladin ba'idin anil ilmi ko kuma wato abin nan ne abin nan shiddatul ghadab duk waɗannan sukan sa mutum ya faɗi lafazi daga baya na dama to malamai sun ba da misali biyar a wannan babi na ɗaya mutumin da ya rayu a inda ba ilimi zai iya faɗan abin da yake saɓan Allah ne babba ko ya aikata abin da saɓan Allah ne babba in ka zo ba za ka yi mai hukunci ba sai ka bayyana masa abin da ya ɗin tukunna ya ilimantu kafin a yi masa hukunci misali a cikin sahihul bukhari da muslim wani mutum ne ya zo mutuwa sai tara ‘ya'yansa ya ce in na mutu ku ƙone ni ku ɗebi toka ta ku je ku sheƙe ta a kan ruwa domin idan Allah ya kama ni ya sami iko a kai na zai min azabar da bai taɓa wani irin ta ba ‘ya'yansa suka ji wasiyar babansu yana mutuwa suka banka maka zur ya ƙone ƙormus suka ɗebi tokar suka je suka yayyaɗa ta a kan ruwa sai Allah ya ce kun faya kunu Allah ya ce zama yadda kake sai ya dawo yadda yake Allah ya ce me yasa kai haka ce wallahi Allah tsoronka nake ji na rasa yadda zan yi Shi ne na ga wai ko na yi wata dabara to kuma shi dabaran ma bata yi ba to Allah ya ce to na ce ma kun ga abin da ya yi a nan ya yi abu ba daidai ba amma bai samu malamin da ya faɗakar da shi ba shi yasa sai aka yi masa afuwa sannan na biyu a cikin sahihul bukhari da muslim wani mutum ya shiga daji da taguwarsa da guzurinsa a kai da ruwan shansa sai wannan taguwa din ta ɓace masa ya neme ta ya rasa yana cikin neman ta har ma ya haƙura ya zo gindin bishiya ya zauna can sai ga taguwar ta dawo ya laliba ya ji ruwan sananan ya laliba ya ji abincin sananan ya laliba ya ji guzurin sananan saboda daɗi sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka me yake so ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka sai a kafa min shiddatil farahi farin cikin taguwarsa ta dawo da guzurinsa sai ya kauce a harshensa ya kuskure ya faɗi kalmar da ba daidai ba ce amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi uzuri ya ce a kafa'a min shiddatil farahi ya yi kuskure ne saboda tsananin farin ciki kun ga kenan wancan ya rayu akan jahilci bai samu wanda ya ilmantar da shi ba wannan kuma ya yi kuskure a kafa'a min shiddatil farahi to haka shiddatul ghadab in mutum ya shiga fushi ya aikata wani abin da bayan ya dawo hankalinsa abin ya saba aka nuna masa yace ba haka ya nufa ba shi ma za a bashi uzuri sai suka ka kissar annabi Musa lokacin da ya dawo daga miƙati sai zo ya tarar mutanen banu Isra'ila suna bauta wa ɗan maraƙi saboda tsananin fushi wa alƙal alwaha wannan attaura da ya karɓo a wajen Allah sai ya wurgar da ita wa akhadha bi ra'si akihi yajruhu ilayhi ya kama gemun dan uwansa yana kunci koshi zuwa gare shi to amma Allah ya ce sakata an Musa al-ghadabu akhadha al-alwaha kenan tsananin fushi ne yasa yayi wurgi da wannan littafi na Allah yanzu ka dauki Qur'ani ka wurgar ai kaga babban laifi ne babba ko to amma saboda wannan shiddatul ghadab da haka aka bashi uzuri to haka nan mutumin da ya faɗi abu amma ikirahi aka yi tilas aka yi masa ya faɗa to ko da kafirci ne za a bashi uzuri kamar kisa ammar wanda kafirai suka kama shi shi da babansa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya aka kai musu azaba ita Sumayya aka kashe ta babansa Yasir aka kashe shi shi da ya ji azaba ta yi azaba sai ce me kuke so na faɗa suka ce ka kafircewa annabi kamar yaya suka koya mai ya faɗi abin sannan sai suka sake shi yazo yana kuka ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar da aya yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka yi matilas zuciyarsa tana nutse da wato imani wannan ban da shi kun ga Allah ne ya bashi uzuri da kansa al ikrah kenan kun ga duk waɗannan a azar ne da mutum zai iya faɗa wata kalma ko ya aikata wani aiki amma saboda rashin sani haka hadisu ahadin bil islam shi ma ana ba wanda bai daɗe a musulunci ba uzuri kamar wasu sahabbai sababbin shiga musulunci za a fita yakin hunaini sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaqin ka sanya mana bishiyar magariya da zamu dinga rataye ta kubban mu a jiki saboda zamanin jahiliya suna yin wani canfi cewa akwai wata bishiya in ka je ka rataye ta ka ta kwana washe garin tafiya yaki to in ka je yakin zaka ci nasara sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya sa musu kayan canfin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi kun faɗi irin da banu isra'ila suka ga annabi Musa ij'al lana ilahan kamalahum aliha ka sanya mana abin bauta kamar yadda suke da abin bauta amma annabi bai kafirta su ba sai ce su ma sun yi kuskure sai aka gyara kuskuren aka ci gaba da tafiya kuma kan mutum ya faɗi magana sai tukunna ko da tawili mutum yayi tawili yana neman gaskiya to shi ma wannan ba a kafirta shi saboda wannan tawilin sai tukuna ai kokarin gane cewa shin waqa'atil bid'a aw waqa'atil bid'a alaihi fadawa ya cikin abin ko kuma abin da ya fada masa to shi ma wannan za a iya tantancewa cewa a gano yadda abin yake to wannan sune a azar da malamai suka faɗa wanda za a iya wato la'akari da su wajen wannan to Allah ya ce abu na biyu wala yaqtuluna nafsa ba sa kashe rai allati harrama Allahu wacce Allah ta'ala ya haramta kashe ta illa bil sai da haƙƙi na shari'a a hadisi al-arba'un an-nawawiyya mun karanta annabi sallallahu alaihi ce yace baya halatta a zubar da jinin mutum sai da ɗayan kyasa-kyasai guda uku na ɗaya wanda ya kashe a kashe shi na biyu wanda ya yi zina yana da aure ya yi itirafi ko aka kama shi da shaidu a kashe shi na uku wanda ya ridda ya bar addini ya fita daga jama'a shi ma a kashe shi waɗannan su ne dalilai da ire-irensu waɗanda shari'a ta ba da dama cewa za a iya kashe mutum saboda su dama shi ma mutum yana iya kashe mutum ɗin da wani uzuri ko a yafe masa kamar yadda ya faru ga mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara cikin sahihul bukhari da musulun, ya zo masallaci ya samu wani yana bauta irin rahib ɗin nan ya ce na kashe mutum casa'in da tara in na tuba Allah zai karɓi tuba na ya ce me kace ya ce casa'in da tara ya ce ina ya za a yi maka gafara in ga wannan mutum bai duba masalahar sa ba bai duba maslahar mutumin ba ni yanzu mutum ya same ni ya ce ya kashe casa'in da tara. kuma ga ɗaya a gabansa ni ne ɗayan saura ɗaya cike ɗari. ai akalla sai in ce to dai ba komai in kai gaba shi kenan amma shi wannan ɗin sai ka ya ce man lalle kan ba za a yi ma afuwa ba saboda haka sai ya cike ɗari da shi bayan ya cike ɗari da shi kuma sai ya ci gaba da neman afuwa da neman gafara har ta kai shi ga wani malami ya samu malamin ya masa bayani malamin ya ce wa zai shiga tsakanin ka da tuba garin da kake ne wato babu zaman lafiya kashe kashe yayi yawa ko ka tuba za ka iya komawa ka yi hijira ka bar garin ya yi hijira ya kama hanya ya kai rabi sai ya faɗi ya mutu sai mala'ikun azaba suka zo mala'ikun rahama suka zo wannan suna a bamu shi mu kai wuta wannan suna a bamu shi mu kai aljanna sai Allah ya turo mala'ika ya ce je ka raba musu waccan tattaunawar sai ya zo ya aka ce ya auna tsakanin inda ya fito da inda za shi sai aka tarar ya mutu a tsakiya daidai wa daida Allah ya ce a auna ina ya fi shiga sai aka ga kirjinsa ya dan karu a bangaren mutanen kirki da taki daya sai aka ce a bawa na aljanna su tafi da shi aljanna to kun ga wannan shine wato abin da ya samu to amma wanda ya kashe mumini saboda imaninsa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima wanda ya kashe mumini saboda imaninsa yana da bambanci da wanda ya kashe mumini saboda rigimar gona ko aure ko kasuwanci wannan ba saboda imaninsa bane rigima ce ta yau da kullum amma in ka kashe mutum saboda imaninsa wannan malamai sun yi ittifaki ba dole ne mutum ya samu afuwa da gafaran Allah ba to Allah ya tsare mu shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce dukkan zunubi Allah ya kusa gafarta shi amma banda wanda ya mutu yana shirka da wanda ya kashe mumini da gangan wannan sai an je gaban Allah domin laifin yana da yawa shi ka kashe shi yana da nasa laifin ka ƴaƴansa suna da nasu matansa suna da nasu yan uwansa suna da nasu Allah yana da nasu da ka kashe masa bawa shine ce, wala yaznuna kuma ba sa zina ba sa zina ba sa halatta zina sun wadata da aure in ka gansu da mace sai dai in matarsu ce da suka aura kun ga mahimmancin yin aure da nisanta zina wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba yana da riga imani tukunna wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka yalqa afaman zai gamu da sakamakon wato laifin da ya aikata a wata fassara ta Sa'id bin Jubair da Abul Mutawakkil suka ce ay yalqa a ismihi zai gamu da jahannama in ji malam mujahid da ikira mata suka ce afama anan yana nufin wani kwari ne a wutar jahannama har ibnu kutaiba yana cewa ay yalqa uqubatahu zai gamu da sakamakon azabarsa yana cewa jazallahu ibn urwata aisu amsa uquqan wal uququ lahu afamu al afamu yana nufin wato mafi tsananin ukuba kenan malam zajjaju yace yalqa afama ai juzima alal jaza zai gamu da sakamakonsa na abin da ya aikata shi ko malam sibawahi da malam khalil sun tafi akan cewa yalqa jaza al asami zai gamu da sakamakon laifi shine ma'anan yalka afama din zai gamu da sakamakon laifuffuka in ji malam sibawahi shine Allah ta'ala ya ce illa yudha'af aflahul azabu kuma za a ninka azaba a gare shi yau qiyamati ranar alkiyama wa ya yakhlud fihi kuma zai wato dawwama muhanan abin wulakantawa fihi a cikin wannan azaba da za a ninka masa zai dawwama abin wulakantawa a cikin azabar da za a yi masa to me yasa aka ce zai dawwama aka ce wanda ya mutu yana shirka dai an san dama zai dawwama a wuta tunda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wala yaqtuluna an-nafsa shi kisan kai in baka halatta ba Allah zai iya maka afuwa amma in ka halatta kisan kan to mutum zai dawama a wuta haka shi ma zina za a iya fidda mutum daga wuta in yayi zina ko ma a kisa shi a wuta kwata kwata amma in ya halatta yin zinar kuma shi ma zai dawama a wuta da ko su malamai suka ce ana magana ne ga masu halatta zinan da kisan kan amma wanda ba su halatta zina da kisan kai ba in ji malam mujahid da ikira mata suka ce a fama a nan yana nufin wani kwari ne a wutar jahannama har ibn kutaiba yana cewa ay yalqa uqubatahu zai gamu da sakamakon azabarsa yana cewa jazallahu ibn urwata aisu amsa uqukan wal uquq lahu afamu al afamu yana nufin wato mafi tsananin uquba kenan malam zajjaju ya ce yalka asama ai juzima alal jaza zai gamu da sakamakonsa na abin da ya aikata shi ko malam wani da malam khalil sun tafi akan cewa yalka jaza al asami zai gamu da sakamakon laifi shine ma'anan yalka a fama din zai gamu da sakamakon laifuffuka in ji malam sibawahi shine Allah ta'ala ya ce illa yudha'af aflahul azabu kuma za a ninka azaba a gare shi yawmal qiyamati ranar alkiyama wa ya fihi kuma zai wato dawwama muhanan abin wulaƙantawa fihi a cikin wannan azaba da za a ninka masa zai dawwama abin wulaƙantawa a cikin azabar da za a yi masa to me yasa aka ce zai dawwama aka ce wanda ya mutu yana waya ga firma na zalika liman yasha wala yaqtuluna nafsa shi kisan kai in baka halatta ba Allah zai iya maka afuwa amma in ka halatta kisan kan to mutum zai dawama a wuta haka shi ma zina za a iya fidda mutum daga wuta in koma da haka wasu malamai suka ce ana magana ne ga masu halatta zinan da kisan kan amma wanda ba su halatta kisan kai kuma da sun yi kisan kai din na'am إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل Allah mana yayi imani ya dawwama akan imaninsa wa amila salihan kuma ya biyar da aiki na kwarai duk sanda aka ce imani ba a faɗi aiki na kwarai ba to aiki na kwarai ya shiga cikin imanin duk kuma sanda aka faɗi aiki na kwarai ba a faɗi imani ba to imanin ya shiga cikin aiki na kwarai amma in aka yi afafin imani akan aiki na kwarai to imanin yana nufin aikin zuciya da kudurewarsa shi kuma amalu salih ɗin yana nufin ayyukan fili waɗanda ake gani yau da kullum fa ula'ika to waɗannan su ne waɗanda yubaddilullahu Allah yake musanya sayyi'atihim munanansu su koma hasanatin kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ta'ala ya tabbata ne gafara ne kuma mai jin kai ne to yaya ake nufi za a musanya mummunan su ta zama kyakkyawa wasu suka ce a duniya ne wasu suka ce a lahira ne wanda suka ce a duniya ne suka ce musanya kyakkya mummuna ya zama kyakkyawa a duniya shine daga shirka a mai da su tauhidi daga zalunci a mai da su adalci daga bid'a a mai da su sunna daga ƙarya a mai da su ilimi daga jahilci a mai da su ilimi daga kuma ƙarya a mai da su gaskiya daga duhu a mai da su haske daga jahilci a mai da su ilimi to wannan shine ma'anan an musanya mummunan an mayar da kyakkyawa a gurbinta sun juye sun zama mutanen kirki kenan wa atbi as-sayyi'atil hasanata tamhuha kabida kyakkyawa akan mummuna sai ta goge ta wanda kuma suka ce a lahira ne suka ce abinda ake nufi za su zo da zunubai mai yawa amma Allah in ya musu afuwa sai ya juya waɗannan munanan su zama kyakkyawan aiki har mutum ya ce Allah ya ce ga munanan ayyukan ka nan sai ga tudun su ga sunan sun fi dutse girma ce to ya zaka yi sai Allah na tuba Allah ce a'a ne maka afuwa ni zan juya su su koma kyawawan aiki to duk wanda bai sabo ma a ranar sai ce ina ma ni ma na yi sabo da yawa dan a juya su su koma kyakkyawa to wannan bishara ne mu yi sabo don ba dole bane a juya su su koma kyakkyawan ko ba haka ba wannan ya inganta a cikin hadisin da imamul Bukhari da Imam Muslim suka rawaito cewa wasu mutane sun aikata shirka sun yi kisan kai sun yi zina da yawa suka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce yanzu idan muka tuba Allah zai karbe mu yace kwarai sai wannan aya ta sauka haka na hadisi ya tabbata cikin sahihul Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nisa'i da Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama yace sa'altu yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zam wa zunubi yafi girma yace ka sanya wa Allah kishiya bayan shi ya halicce ka sannan me ka kashe ɗanka tsoron kai ya ci abinci tare da kai sannan me yace ka yi zina da matan makocinka to shine wannan aya ta sauka sannan wancan kuma cewa aya ta sauka ne tana magana akan waɗancan mutane da za a yafe musu abin da suka aikata mummuna shine Allah ta'ala yace za a musanya munanan su su koma kyakkyawa wa kana Allahu ghafurur rahima na'am wa man taba wa amila salihan fa cikin sahihan sallallahu alaihi wa sallama sai yake ce masa za a zo da mutum ranar alkiyama sai a bujiro masa da ƙananan zunubansa sai ya ga ƙananan zunuban amma kau da manyan tukunna sai a ce ka aikata wannan rana kaza rana kaza sai yadda ba zai inkari ba sai Allah ta'ala ya ga ya ji tsoro ya firgita wa huwa mushfiqun min al-kibari tun ba a zo da manyan ba sai yuqalu sai a ce masa an musanya maka matsayin dukkan munanan sun koma kyawawa to sai mutum ya fata ina ma duk mummuna yayi to amma fa wannan sai in Allah zai afuwa haka je ka ta mummuna ka ce ina fata a juya ta a je a ki juya ta a jahannama da kai wa man taba Allah ya ce wanda ya tuba wa amila salihan yayi aiki na kwarai fa innahu wannan shine ya tubu yake tuba ilallahi zuwa ga Allah mataban tuba ma'ana wannan shine yake kama hanyar tuba zuwa ga Allah hanyar kama tuba da sharaɗinsa guda uku na farko kai nadama na biyu kai niyya ba za ka koma ba na uku ka rabu da abin da ke mai da kai cikin sabo din wallazina la yashhaduna zura su ne kuma waɗanda ba sa halartar zur azur malamai suka ce abin da ake kira zur sun yi kauli takwas a kai, wasu suka ce abin da ake kira zur ne gumaka kamar yadda malam Bahaq ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas ma'ana ba sa halarta wajen bautan gumaka na biyu annahu gina kada kada da raye-raye ma'ana wallazina la yashhaduna zura waɗanda ba sa halarta wajen kada kada da raye-raye kamar yadda Muhammad ibn al-Hanafiya da malam Makahun suka faɗa da malam Lais ya ruwaito daga Mujahid yace ba sa jin waƙe-waƙe da kada kaɗe sannan na uku ba sa yin shirka wanda zina la shaduna zura daga malam bahaq daga abu malik suka ce su ne wanda ba sa shirka na hudu la'ibun ba sa wasa wasanni na na masu bata lokaci kana lahum fil jahiliya wanda suke a zamanin jahiliya in ji malam ikramatu na biyar la yashhaduna zura ba sa ƙarya daga malam qatada da ibnu juraidin na shida ba sa shaida zur shaida ƙarya a kotu abin da ba a yi ba su ce an yi kamar da aliyu bin abi talha ya ruwaito sannan na bakwai a ayadul mushrikina ba sa halartar idin kafirai ba sa zuwa idin happy xmas ba sa yin wannan saboda wannan addinin arnanci ne to ba sa cewa happy new year ma don a gurinsu su ba sabuwar shekara ba ce sannan na takwas anna hulkana ba sa batsa a shari'a ba sa zagi shi ma an fassara shi da wato ainihin wannan wa idza marru bil lagawi amma imamu tabari a cikin tafsirin sa juz'i na tara shafi na 421 yace duka waɗannan abubuwan da aka faɗa duk zuri ne su ma dan haka duk sun shiga cikin kalmar sai Allah ta'ala yace kuma wa idza marru bil lagawi idan sun wuce ana yashashshen aiki ko yashashiyar magana marru suna wucewa kiraman da karamci masu karamci ne ba sa tsayawa inda ake aikata yashashen abu ba sa kuma tsayawa inda ake aikata yashashen abu to menene yashashen abu shi ma malamai sun fassara biyar na ɗaya suka ce al-ma'asi in sun wuce ana saɓon Allah sai su wuce da karamci in ji malam Hassan na biyu cutarwar mushrikai gabre su in sun wuce ana musu ba'a ana musu izgili ba ka kulawa ji malam mujahid ko kuma albatil duk wani abu na barna in ji malam katada ko kuma shirka in ji malam bahak ko kuma idza zakarun nikaha kan nau'anhu in suna maganganu irin na aure to ba sa kama sunan gaban namiji da sunan gaban mace sai dai su dinga musu alkunya ba a fitowa karara a faɗi sunan abin kai tsaye to waɗannan su ma sun ji ana faɗa wannan sai su tashi su wuce da karamci don ba maganganu ne na mutanen kirki na'am wallazina idza zukiru sune waɗanda idan aka tunatar da su bi ayati rabbihim da ayoyin Allah ta'ala su lam yakhiru ba sa faduwa alaiha akan waɗannan ayoyi man suna masu kurumcewa wa umyanan suna masu makancewa ma'anan ba sa faduwa a kansu suna kurumcewa su makance ba sa makancewa su ƙi lura da abin da ake tunatar da su da ayoyin Allah ko ba sa makancewa wajen ganin gaskiya ba sa kurumcewa wajen jin gaskiya suna aiki da wannan na'am والذين يقولون ربنا هب أزواجنا وذرياتنا ذرياتنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل أولئك يجزون الغرفة بما صدروا ويلقون فيما تحية وسلاما خالدين فيها مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا an tambayi wani malami akan wai za marro bil lagawi marro kirama cewa wasu fassara shi da cewa waɗanda in sun wuce ana bal ba sa tsayawa su bal ɗin. da sai malamin ya ce to bal da yake wasa ce abubuwa biyar za a cire a cikin bal ya ce sai a je a yi ta yi na ɗaya kada a yi da gajeren wando domin cinyan mutum al'aura ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ba al'auranka in ka ba ka a waje to a waje a musulunci tsirara kake yawo na biyu idan ana yin baldin lokacin sallaye a tashi da an ce Allahu akbar shikenan sai lafari ya busa an tashi shar'i na biyu kenan na uku yace kada a yi baldin da za ta haɗa gaba kada a yi match tsakanin kulab da kulab da wanda zai haɗa gaba hatta kai wani musulmi ya ki musulmi kuma ya so kafiri ita to kar ta haddasa gaba domin ba ba dalilin bal ne zai sa ka so wani ko ka ƙi shi ba hatta kai wasu suna yanka sa su yi addu'a Allah ya sa Manchester United ko wacece ɗayar Arsenal ko wacece ɗayar mecece dukkan haddace kana nan musulmi ana kashe ma yan uwa iraki ana kashe ma yan uwa afghanistan ana kashe ma yan uwa somalia ana kashe ma yan uwa a darfur ana kashe mai uwa ceceniya ba yi addu'a kayan ka sa su ci nasara ba a kan kafirai sai gashi kayan ka sa ko kayi azumi mu can har azumi wasu ke yi wai Allah ya sa kulab kaza ya ci kaza kuma kuna nan kuna ta surutu kuna hayaniya ku kuna son su su ba sa son an tambayi wani kwararren dan kwallo me ka fi so a duniya yace matata wa ka fi ki a duniya yace musulunci da musulmi me sunansa Dekan ko ku hada sunansa wa ila jahannama wa bi'sal masir to kun ga yace to wannan shine sharadi na uku sharadi na hudu yace kada bal din nan ta sa ka so wanda ba musulmi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama yace al mar'u ma man ahabba yawmal qiyamati dole ne ka so musulmi ko da kuwa ba a kulab din da yake kake ba kuma ka ki kafiri ko da a kulab din da yake so kake jaya. sannan ya ce abu na biyar dole ne a kiyaye sawa musulmi sunan kafiri kada wani ɗan bal ya ƙware a duniya kai kuma ka zo sunan baban da ya sa baban ka maka suna ahmad ko muhammad ko abubakar ka musanya zuwa ga sunan wannan kafirin ya ce to inda za ku kiyaye ƙa'idodin nan guda biyar to bal ta koma wasa ku je ku tabal ɗin Allah ta'ala ya ce wallazina yaquluna sune waɗanda suke cewa rabbana hablana Allah ta'ala ka ba mu min azwajina daga matekunmu wa zurriyatina da kuma zuriyanmu qurrata a'yunin abinda zai sanyaya mana ido wato iyalanmu su zama mutanen kirki zuriyanmu ma su zama mutanen kirki Allah ka ba mu mata na kwarai ka ba mu ƴaƴa na kwarai wanda za su sanyaya mana ido su faranta mana rai ja'alna kuma ka sanya mu lil muttaqina ga masu tsoron Allah imaman mu zamo jagaba a cikin masu tsoron Allah za ka samu kuma jagaban masu tsoron Allah kamar shugabanni ga masu tsoron Allah shi zama shugaba ko zama mai tsoron Allah haka zama shugaba a cikin masu tsoron Allah aikinka ne zai kai ka ba wai ja da baya ba ula'ika Allah ya ce to irin waɗannan yujzaun zaunar gurfata ana saka musu da al'gurfata wato ainihin wani katon ɗaki a gidan aljanna gurfata nan an ce sunan aljanna ne kamar da Allah ya ce hum fi gurfatin aminun a ta aka yi masa jam'i gurafun foki ha gurafun mabaniyatu guraf can jam'i ne gurfat ma jam'i ne to amma nan gurfatun kuma kwaya daya to kama aljanna ce gaba ɗaya kenan aka ce wani babban ɗaki ne ita aljanna da ta ishi kowa da kowa bima sabaru ai bi sababi sabarihim saboda haƙurinsu as-sabaru ala ta'ati was-sabaru anil ma'asiyati was-sabaru ala al-makaduri sun yi haƙuri wajen bin Allah sun yi haƙuri ga barin saban Allah sun yi haƙuri akan abin da Allah ya kaddara zai same su mai daɗi da mara daɗi wa yulqauna fiha kuma ana gamar da su a cikin wannan aljanna tahiyatan gaisuwa wa salaman da aminci ba wanda zaka gamu illa kilan salaman salama wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta hasunat mustaqarran Allah ya ce ta kyautata matabbata wacce an ce sa'ad mustaqarran wa muqama wannan kuma Allah ya ce hasunat ta kyautata mustaqarran matabbata wa muqaman da kuma wajen matsayin sauka to a ce aljanna mutum ya shiga to ya gama samun matabbata da kuma masauki qul yace ka gaya musu ma ya aba'u bikum rabbi Allah ta'ala baya kulawa da ku baya damuwa da ku laula du'a'ukum in banda addu'ar ku inda ba dan addu'ar ku ba Allah ba zai damu da ku ba ma'ana addu'a ku addu'a ta tambaya da addu'a ta bauta shi yasa Allah yake kula da ku kuna bauta masa kuna roƙonsa shine ma'ana ta ɗaya ko kuma din istifahamiya ce ma ya abu bikum rabbi me Allah zai yi da ku laula du'a du'a'ukum in banda bautar ku gare shi ko kuma du'a uku ɗin an fassara shi da du'a'ukum in banda kiran da kuke masa ko du'a ukum in banda kiran da yake muku kuke amsawa ko du'a ukum in banda bautar da kuke masa da ba zai kula da ku ba wasu kuma sun fassara kul ma ya aba'u bikum rabbi Allah ta'ala bai damuwa da ku ya muku azaba laula du'a ukum in banda kuna kiran wani Allah bauta wani Allah da kuke ne yasa Allah ya muke muku azaba amma yaushe Allah zai muku azaba in banda kiran ku ga wani Allah tunda ta an ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akara to shine aka ce kuma gashi an yi dori faqad kazzabtum haka wasu karin jayar da wannan cewa Allah yana jan hankali ne in ban da kiran wani Allah da kuke mai Allah zai muku azaba ma ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum to shine Allah ta'ala ce faqad kazzabtum haqiqa kun qaryata fa sawfa yakunu lizama Allah ce da sanu zai kasance lizaman wato azaban laziman lakum azaba da za ta zama tabbas a kanku an ce kashe su ne ranar badar annahu qataluhum yawma badarin fa qutilu yawma idhin watta bihim azabul akhirati laziman lahum daga azabar duniya suka zarce ta zarce zuwa azabar lahira هذا مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد في kuma نبي كما أنه fa ya يكون nizama. da sannu mutuwa za ta zama tabbas a kanku za ku mutu kuma ku gamu da azaba na uku annan lazam alqital da sannu yaƙi zai zama tabbas a kanku da za a yaƙe ku wato don a sauki fansa a kan abin da kuka aikata laula du'a'ukum ce laula imanukum wasu ma sun fassara in banda imaninku kamar da aka roto daga Abi Talha alibin abbasin na biyu laula du'a uku in banda kuna daga hannu kuna roƙon Allah da ainihin ya ɗanɗana muku ɗan azaba ko kuma laula du'a'uhu abu lita'buduhu in banda kiran da Allah yake muku ku zo ku bauta masa da ainihin ba abin da zai yi da ku malam mujahid ya faɗi wannan wal muradu naf'ul khalqi li anna Allah ta'ala ghairu muhtajin na hudu laula tauhidukum in banda tauhidin kuma da babu abin da Allah zai da ku kame da malam zajjaj ya ruwaito malam ibn kutayba ce fiha idmarun taqdiruhu ma ya abu bi azabikum laula ma da ma tad'unahu min ash-shariki wal waladi Allah ba zai damu da yi muku azaba ba in banda kuna kiran wani Allah kuna masa tarayya kuna jingina masa da fa sawfa yakunu lizama da sannu azaba tabbas za ta sauka akan ku to Allah ta'ala ya tsare mu abinda muka faɗa a cikin wannan sura na daidai Allah ta'ala ya tara mu aladam wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dazu mata sun tafi wa'azi garin na faɗa suna ta kai garuruwa ziyara suna gabatar da wa'azuzzuka to jiya ne ina jin suka fita gari ko na uku ne ko na hudu to wani abu ya faru mai ban tsoro ko mai ban wato abin al'ajabi da kuma wato tausayi ɗaya daga cikin yara da aka tafi da su sun je bakin ruwa shine ruwa ya ja ɗaya daga cikin yaran da aka tafi da su kuma yar gidan alhaji alasan mai wake ce to wannan abin ya ta mana da hankali kwarai da gaske da ka muna yin addu'a yanzu haka suna can yan uwa mun basu a can wasu suna ana ta binciken yadda za a samo wannan gawar domin a yi jana'izanta ka muna masa ta'aziyya akan wannan babban abu da ya faru kuma sannan mune masa murna ta bangare guda da ya zama zuriyarsa ba ta mutu ne a wajen wani aiki na asha ba yarinya tana azumi kuma an tafi wa'azi kuma a cikin ruwa wanda mutuwa a cikin ruwa ma shahada ne gashi tana yin azumi kuma gashi a cikin watan ramadan kuma gashi an tafi wa'azi ne suna can gidan sarkin ana wa'azi kuma ka san yara da san abin da ba sa gani yau da gobe da suka je bakin ruwan wai haka ta zura kafanta ta wanke sai ainihin ruwan dama gudu yake haka shine ya jata sannan muna addu'a ta biyu Allah ya sa a ganta dai ana nan ana ta bincike daga nan zuwa da safe idan Allah ta'ala ya sa an ganta to za a yi jana'izarta da haka waɗanda ba su yi masa ta'aziyya ba sai same shi a gida yana daga cikin waɗanda suke ba mu gudunmawa mai yawa a wajen ayyukan nan da muke na addinin musulunci da haka muna masa ta'aziyya Allah ta'ala ya tunai masa da alheri kuma inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ko da ba a shirya wa'azi ba Allah ta'ala ya kaddara wannan yarinya a wannan guri za ta rasu to sai Allah ya kawo sababin tafiyar dole dukkan mu nan da muke zaune muna jiran wannan abin ne kowa akwai sababin tafiyarsa wani ya tafi kasuwa wani ya tafi makaranta wani ya tafi wa'azi wani ya tafi ashama zai mutu a wajen ashadin to balle wajen wa'azi yarinya ce da shekaran tun sha biyu zuwa sha uku tana secondary ss1 gss1 da haka muna masa wato ainihin ta'aziyya akan wannan rashi da kuma wasu rasuwoyi da aka yi a yau din nan da yawa waɗanda mun je jana'izan wasu ma to duk mu ne kowa wato ta'aziyya da kuma fatan cewa wannan al'amari dama na Allah ne saboda haka ba yadda za a yi sai a karɓo hukuncin Allah hannu biyu sai kuma Allah ta'ala ya mayar da abin da ya fi alkhairi Allah ya mata rahama Allah ya ji kanta Allah ya tashe ta cikin mutanen kirki shi kuma Allah da iya da shi da mahaifiyarta Allah ta'ala ya mai musu da abin da ya fi alkhairi ya kuma ba su hakuri wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ala wa barkatu. Ah, akwai sanarwa kamar haka kafin karanta ta jinin zo mata ya matsayin niyan da ta ɗauka na farko in ta zo ci gaba za ta yi kawai da azuminta ko wani sabon ya za ta yi wancan na farkon rawarwar in kuma sabon ne to wancan azumi yana haɗe da wannan din idan wata darura ta ratsa mutum dama lokacin da zai ɗau azumi tun da farko wasu ce niyya ɗaya za a yi gaba ɗaya watan wasu kuma sun ce duk dare sai ka sake ɗaukar niyya to amma masu cewa niyya watan ake gaba ɗaya suka ce idan wata darura ta faɗo ma ka sha to in za ka ɗora ka ci gaba sai ka sake kudire sabuwar niyya ita ma tun da darura ya faɗo mata kuma ta sha sannan za ta ɗora to sai ta sake cewa to za ta kuma ci gaba da azumin wata ramadan a zuciyarta alam wannan tambaya yana cewa mahaifinsu yana da suna da yawa wajen mahaifinsu akwai manya daga cikinsu to yana ba yana fifita wasu wajen ya ba su motoci ko gidaje alhali akwai su kananan ba su daina yin musu haka ba suna ganin mala haka akwai adalci a ciki to ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku wata rana wani mutum ya ce ma matarsa turo min danki zan makyauta mu je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shaida ya yi masa gagarumar kyauta ya ɗauko ɗan da kyautar suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da wasu ƴaƴan yace ina da su yace su ma duk ka ba su irin wannan kyautar yace a'a yace kuma kana so duk su ma biyayya yace eh yace to ba zan zama shaida akan zalunci ba ittaqullaha wa adilu baina auladikum amma idan wata kyauta ce da mutum ya kawo kamar motan ta zuwa makaranta ce ko su ma akwai niyyar in suka zo matsayin motar a sai musu dan ba za a ce yanzu misali kana da ɗa babba ya yi aure zai tafi makaranta ka sai ma babur a ce jariri shi ma sai an sai ma babur ɗin an aje ba ai ba hikima a cikin wannan idan wani tsari ne da shi cewa duk wanda ya taso za a yi masa irin abin da aka yi wa na baya dama suka girma kowa zai bashi jari ya ba shi gida ya ba shi mota to wanda ba su taso ba ba za a ce a ba su ba tunda lokacin basun bai yi ba to in wannan ne ya dauko a haka amma yanzu yana da manyan ya'ya guda biyu sai ware daya ya yi masa wani abu ya kiwa ɗayan sai dai ko idan wani abu ne ya faru kamar ɗayan ya yi wani rashin kirki da uban yake so ya masa ladabi da wannan cewa in ba in kayi kaza kamar da dan uwanka ya kai ma zan sai ma mota da gida kamar yace in ka gyara halayenka ka zama mutumin kirki ka ci gaba da zuwa makaranta yadda na sema dan uwanka mota kai ma zan sema kaga a lokacin in ba a sema ba ya san daga gare shi ne yake yin abinda baban nasu ya sha sharadi akai amma in ba haka ba to akwai nau'i na zalunci mutum ya dinga fifita wasu ya'ya akan wasu malam wannan tambaya yana cewa malam dangane da batun zakka ne da kai shi ya ga wasu suna ɗaukan zakan su kai wato wajen gina makaranta ko masallaci alhalin ga sunan talakawa waɗanda ba su da komai sun ga kawan ba a ba su to wai wancan din laifi ko ba su laifi a ba su yi raya masallata ya fi raya masallaci in ka ɗirkeken masallaci ba mu mun ba zai shiga ya sallar so da haka mu ka ba mu mu ci ka ba mana masallacin al'ardu kullaha masjidun wa tuhur ko ina muka samu sai mu sallah dan haka a ba mutane a raya mutane su kuma su raya masallaci ya fa a duma duma masallaci mutane suna jin yunwa da ba ma sa shiga su sallah sai ne wannan tambaya na cewa malam shi menene falalan sallan asham da kuma falalan sallar shafa'i da witri ai an faɗa yanzu a cikin karatu wallazi na tuna na lirabbihim sujjadan wa qiyama yana cikin sufofin ibadur rahman kuma yana cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin aikin da ake kara mutum daraja da kima da matsayi a wajen Allah da masu addu'a za fara dai da wancan cewa waccan yarinya da ake lalibe a cikin ruwa Allah ta'ala ya sa a ganta Allah kuma ya ba iyayenta hakuri akan wannan rashi da suka yi ta kuma Allah ta'ala ya mata rahama ya ji jikanta akwai yan uwa masu yawa sun aiko da sadakokin alkur'anai saboda bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu akwai ta uwa mace aka barta da marayu guda takwas tana bukatar addu'a domin za ta aurar da babbar yarta Allah ya hore mata abin aurawar akwai marasa lafiya iri daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai masu nema mahaifansu addu'a Allah ya ji kansu da rahama akwai waɗanda aka sace waka aka sace masa mashin yana neman addu'a Allah ya sa a samu Allah ya sa a ganshi Allah ya shirye barawan gidamar da mashin ɗinsa akwai masu neman Allah ya shirye musu da ƴaƴansu akwai masu neman addu'a Allah ya ba su haihuwa yara na gari saboda sama da shekara 20 ba haihuwa to Allah ya ba su ƴaƴa na gari akwai masu neman aiki aure sana'a admission da fuskantar jaraba da interview Allah ya biya musu dukkan bukatunsu ya ba su sa'a da masu neman gidan kansu Allah ya hore musu اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا wanda ba su sani ba su je su yi ma alhaji alasan mai wake jaje da kuma gaisuwa na wannan abu da ya faru yau Allah ta'ala ya ba shi hakuri da shi da matarsa kan wannan rashi da suka yi na yarsu an tafi wa'azi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk